العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بعديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شا بيرغ وتنجماد الأولى هجرا من ظن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبونا dari hudu دا arba'in دا hudu wanda دي دي da tara ga watan sha biyu ko ko takwas ne kai ba ku dai dauka wanda kuka dauka watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wata ta'ala muke roƙo da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa satin da ya wuce mun fara magana ka al'amalu samin shi ne a sadafa alhamdulillah wannan kusan abu ya fito fili domin lokacin da muka yi magana kan shi kuma da imam ya zo sai ku duba shi ta zama kan haka ne ku saurara ku gawin yayi daidai wannan dacewa ce kawai daga Allah ta baraka wa ta'ala saboda ba haduwa muka yi da shi ba balle wani ya sa a haiwa babu dacewa ne kawai Allah ya sa abin ya yayi saboda haka haka Allah yake kaddara abubuwan su kaga a nuna mahimmancin dai waɗannan abubuwa suna da gayatar hamiya mutumin da bai yi waɗannan ba zai sha mamaki a cikin wannan na san wasu ilama wasu kusan sai abin nan ba a cikin raudatul wannan cikin akwai littafi da ake ce mai ukala majanin ukala majanin to akwai wani da ya shahara ciki kusan za ka ga ana yawan kawo kisoshin shi wanda ake ce mai bahalon shi bahalon din nan wato sarki ya naɗa shi tun shi ana ganin shi mahaukaci saboda aka sai sarki ya naɗa shi a matsayin <clears throat> shugaban mahaukata aka bashi sanda aka yi masa naɗi a fada a shi shine sarkin mahaukata sannan aka ɗauki sanda aka bashi aka ce wannan sandan kakka bada ta ga kowa ko ka zo mutuwa sai ka gano wanda ya fi ka hauka sai ka bashi sandan nan saboda wannan girma ne ko naɗin sarauta ne aka yi na mahaukata ana nan ya lai ranar nan menene ya lai aljarir <laughs> Eh, amma wani lokacin ai zai da ya dace kawai ka ce ne ana nan lokaci sai abu ya zo ya dace da abu kuma yadda ake abin nan eh, ce ni irin ta na iya to sai sarki ko ya zo kama rashin lafiya rashin lafiya ya tsanani bahlon ya je gaishe shi tunda kowa zai zo ya gaida sarki wannan aka nada masu aka ba sarauta ba dole kowa ya zo ya gaida sarki ba tunda sarki bai da lafiya ya zo ya gaida sarki ya ce mashi to sarki ya ce mashi ka, bahlon ya ce jiki ya jiki ya ce jiki ba sauki gaskiya ma shi mutuwa zai yi a wannan rashin lafiya ba zai tashi ba ya ce ba za ka mutu ba ya ce mutuwa zai yi ya ji mutu ya ce to daga nan sai in ka mutu sai yaya ya ce shi kenan zan tafi wani garin da in an tafi ya ce to ai ko ka mutu za ka dawo ya ce a dawo kai ya ga dai duka mantikin haukan ne ai zai dawo ya ce ai ba wanda zai mutu ya je ya dawo ya ce to tun da kawo ba wanda zai mutu ya dawo ka tura sojoji ka tura kowa su je can su yi ma gini ai gadi a gyara gida a yi ma komi tun da can in ka je baka dawowa kaga su ma su je can su yi ma babban gini su a tsatsare wuri ko ina ya ce ai ba a yin haka a can ya ce to yanzu ne ka tura a can saboda in ka je can kai ka amfana kaddara ma su ba za su can su yi ma na aikin ba to kai mi ka tura a can saboda in ka je ka rika amfani da shi tunda ba a dawowa mi ka tura wanda in ka je can za ka yi ta amfani da shi dan nan dai ka ga yadda kake nan yanzu kuma ga rashin lafiya kama ka mi ka tura can inda za ka je inda ba a dawowa ya ce gaskiya shi fa bai da wani takamaiman abin da ya tura ya ce tab to yau kuwa zan mai doma da sandakka wannan sande da ka bani to ba wanda ya cancance ta sai kai domin za ka inda ba a dawowa ba ka iya tura kowa wurin ya je ma wani abu ba ka iya tura kowa ya maka taimako amma kai baka tanaji komi na zuwa wurin ba ga sandakka to za ka kai kabu cancanta in mai doma da sandan nan ya aje mai sanda bisa jikin shi ya tashi ya tafiyarsa masani ba kun gane ukala majani Hmm? to dama ka ji fa sunan littafi ne fa kutun aka yi ya kai wannan girma ukala majani waɗanda ana ce masa mahaukata to sai dai auna su kuma yanzu da su da mu mu yanzu in ya zo wurin waze ne ba zai ba sandar ba shi din nafsul bahlon harunun rashid ya ganshi a makabarta yana zaune ce kai bahlon wato har yanzu baka daina hauka ba kana zaune a makabarta ya ce a gano kowa ne ne mahaukaci da wanda ya dawo cikin 'yan uwansa wanda in ya zauna da su sai dai ya ɗebe kewa da su in ya tashi ba sa yi da shi ba sa gulman shi ba sa ce mai komi da wanda ya zauna ya dawo inda kuma ya san cewa wata rana ko ba jima ko ba daɗe sai an kawo shi sai ya taso ya dawo da kanshi wurin ya zauna da wanda kuma ya zauna cikin gidan da kakan shi ya zauna baban shi ya zauna duk an fitar da su da ƙarfi shi ma wata ran za a fito da shi da ƙarfi kuma ya zauna sai an fito da shi da ƙarfi a gane wane ne mahaukaci suna tafiya sai ya dawo da ya dawo sai ya ce ya ce sai balon ya tashi ya haye bisa taciya ya ce a ba wani abu za a yi ma ba a yi magana ka yi irin wadda masu hankali masu wanda suka aka zaba sauko in ma kyauta ya ce naƙi sai dan zaka ban abu uku yace abu uku ne yace na farko kada in ƙara dashin lafiya na biyu kada in mutu na uku kada in shiga wuta yace ai balon ba mai iko akan waɗannan sai Allah yace ashe kai bawa ne dama kai bawa ne ka san baka da iko akan waɗannan baka yadda kai bawa bane to ni na koma wurin wanda yake da iko akan waɗannan abun uku na ban wanda bai da iko kansu balon bari a kara muku daya yana makabartar zaune wasu suka zo ya je ya zura kafafun shi a cikin kabari yana zaman shi ma suka ce mai wai kai har yanzu baka yi hankali ba sai ka zo makabarta yi zaune baka san yanzu alkama ta yi tsada ba ma abin da za a ci ya zama wahala kai baka zo ba cikin gari ba ma balle ya ce a'a to ai ni ban damu ba ko da alkama za ta koma kwaya ɗaya kamar ka ce yanzu shinkafa ta koma kwaya ɗaya naira dubu ya ce ni ban damu ba saboda ni abin da na sani Allah nan da ya halitta mu ya riga ya yi alkawarin in dai mun tsare alkawarin da ya samu muka bi abin da ya samu to shi kuma zai cika alkawari shi ya yi alkawarin cewa babu wata dabba a doron kasa face shi ne yake da arzikinta shi ke da ciyar da ita mu yi wanda aka samu mu mu cika mu gani shine ba zai cika ba mu bauta mai shi kadai kada mu hada shi da kowa mu gani shi kuma abinda za mu ci zai gagare shi ya isa haka saboda haka da yawa mutane irin waɗannan abubuwan su ya kamata mutum ya rika tunawa ka ka kalli mi ka ajiye makanka don can wurin rikicin can masifa ce wadda ta kai ko'ina an samu wani mutum hassanul basari aka kai karan mutumin wajen hassanul basari aka ce shi mutumin nan ya kaurace ma mutane yanzu baya maganan komi kawai zuwa yake masallaci ya yi zamansa ba abin da ya sa gaba da aikin alkhairin abin nan ba aikin alkhairinsa ba ruwan shi da kowa sai ya samai ya ce me yasa kai kau ka kaurace ma mutane yanzu an ce ka ƙaurace ma mutane ya ce abin da ya shagaltar da ni daga mutanen shi ya sa na ƙaurace masu. ya ce ba ka zuwa majalisa ta kuma wajen karatu ya ce abin da ya shagaltar da ni daga zuwa wurinka shi ya sa ba na zuwa ya to mine ne wannan sai ce ni na gano ne kullun safiya zan wayi gari tsakanin abu biyu ina ta tafi more ni'iman Allah ta baraka wa ta'ala ina ta shan ni'ima amma kuma ina ta zunubi tsakanin nan nike ga zunubi ga kuma ina ta cin ni'iman Allah wannan yasa na ware lokaci na ba abin da nike yi yanzu banda tuba daga zunubin nan da kuma gode ma wannan ni'iman nan a sauran abin da ya rage min da kai da ni majalisar hira kaje ka zauna ka ci awa ɗaya ko fiye da haka ko ƙasa da haka a masallaci ma mutum bai iya zama da an sallame sallah za ga mutum kamar caka mai wani ƙarfe ya tashi ya yi wof ya yi waje to amma in ya zauna yana hira da mutane kuma zai iya cin awa ɗaya yana hira da yawa wani a masallaci sai ya zo ya tsaya ma waje ya zauna a kan dakali ko ya ci gaba da latsawai shi ko su ci gaba da surutu da wani sai ya ji liman ya shiga ta da ikama sai ya sauri ya shigo idan ya shigo kaga dai tun farko nan baya da za ya samu safon farko da bi ma ba zai samu ba da aka addu'an manzon Allah gaba ɗaya shi bai ciki domin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya addu'a cewa Allah ya gafarta mu ƴan safon farko yace Allah ya gafarta mu ƴan safon farko ya ƙara Allah ya gafarta mu ƴan safon farko sabai suka ce da nabi ya rasulullah da nabi yace da nabi daga na an ce da na uku kai kujiba kamar yadda a makka in an je aikin hajji ya ce allah ya gafarta ma wanda suka yi ƙwaryen molo allah ya gafarta ma wanda suka aske gashin su gaba ɗaya allah ya gafarta ma suka ce maza allah wanda suka yi suisiye ma ya ce da wanda suka yi suisiye to misali wanda ya yi shi a ina yake dole haka mutum ya dage makansa ciwon abin nan ba ko da ba koyaushe ba ka samu ka rika samun wani abu inda magabata suka samu ala alayyati halin dai sadaka da yake magana nan mutum ya gabatar da wani abu don kai shi don saboda gudun bakin cikin wancan ranar ina na tsaya ma? fa'aksir ko? wa fi hadhihi sadaqa sannan ba an yi maganan ci a sadaka ba fa aksir a can kasa ka ce ka yawaita sadaka ita ce dukiyarka ta gaskiya fa inna malakal haqiqi ma qaddamta dukiyarka ta gaskiya ita ce wanda ka gabatar ba shine muka yi magana wancan satin ba amma dai cikin sauri ko shine wanda ka ba wani wa ma harta abinda wa ma ma harta dukiyar waninka shine wanda ka jinkirta ba ka bayar ba wanda yake abin nan ne in ka zo ka ki ka sha mamaki qala Hassan hasan al-basri nike ina sane rahimahullahu ta'ala inna mace qiyamati saratin ya yace ranar lahira rana ce ta bakin ciki ta nadama idan mutum bai yi ba zai sha mamaki wani ya je makabarta ya yi bacci ya mafarki ya ga wani ya ce mashi kaga yanzu ya yi sallah raka'a biyu sai gingadi ya ɗauke shi sai ya tashi ya ce ku kun sani ya ga ɗan uwan makabarta mafarki ya ce ku kun sani ba ku aiki mu mun sani ba aiki ya ce wallahi da ni nike da duk duniya yau da abin da ke cikinta a ce in ba da a bani wannan lade ta raka'a biyun nan da kai a cikin makabarta wallahi da na bada raka'a biyu ya ce da yana da duk duniya da abin da ke cikin duniya aka ce ya bada a biya shi wannan raka'a biyun nan da wannan ya a tura mai lade cikin akawun ɗin shi ya ce wallahi da ya bada hasarat ne wanda ya je yayi aiki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce babu wani mutumin da zai mutu face yayi nadama sai sahabbai suka ce ya rasulullahi nadaman Ya yace in ya kyautata sai yayi nadaman ina ma da ya ƙara to balle kuma in bai ba wanda yayi ya kyautatan ya bayar yayi aiki kaza yayi aiki kaza inda mutuwa ta zo to sai yayi nadama ina ma da ya wuce nan ina ma da za a ba shi dama ku kalli fa wanda fi daraja wanda aka ce dan aljanna ne babu shakka ba shine shahidi ba wanda ya shahada to amma wanda ya shahada ma in ya ga abin da za a raba ma wanda ya samu wannan ladan idan aka ce mai mi kake sha'awa zai ce a dawo da ni duniya ƙara kashe ni saboda in ƙara samun wancan daraja sai ya wanda ya mutu kawai cikin ribibi ka kwaso nan ka kwaso nan ka kwaso nan ka kwaso nan ya danne ka ka mutu wa inna a'zama al-hasarati gadan mafi girman asarar da mutum zai gobe an yara ahadakum malahu fi mizani ghairi shine mutum ya ga dukiyar ma wani wani ga ka samu dama ka samu kai baka yi ba ka mutu ka bari wani yayi ko kuma ya halakar da ita ma aw wannan tadruna kaifa atadru aw tadruna kaifa zakum kun san ko menene ya kun san ya wannan abin zai kasance rajulun atahu Allahu malan shine mutumin da Allah ya ba bashi dukiya wa amarahu bi infaqihi fi sunufi huquqillah aka umarce shi ya ciyar da dukiyar nan a bangarori daban-daban na ƙoƙin Allah fa bakhila bihi sai ya ruwa. fa warisahu hadha alwaris sai mai gado ya gada fa huwa yarahu fi mizani ghairihi sai ya ga shi yana samun lada ana bashi fa ya laha asaratul la tuqal wannan me ya kai girman tuntuɓen da ba a tashi wannan shine tuntuɓe. ya zama ka samu dama sittin ko saba'in dinnan na shekarunka an baka amma baka sa komai a ciki ba kuma ka je yanzu gashi ka shiga hannu kuma ba a dawowa wannan babu abun da ya kai wannan girman tuntuɓen da ba a maganin shi wa taubatul latunal da tuba wanda yake ba a samu ba yadda za a yi tuba wa akhlisi hadhihi sadaqa naka wannan sadaka da zaka yi kai kokari duk wanda zaka yi kai ta saboda Allah wala tantazir alaiha shukran kada ka zama kana jiran wai sai an gode ma liyazdada ajruka bi ikhlasi niyyatika saboda ladanka ta karu ina zuwa saboda ladanka ta karu saboda kai niyya mai kyau qala auni bin abdullah rahimahullahu ta'ala yace qala idza ataita miskina shay'an idan ka ba miskini wani abu fa qala barakallahu fika sai ya ce barakallahu fika da ka bashi faƙul an ta barakallahu fika ka ce kai Allah barakallahu fika kai ma kada ka ɗauka cewa tun da ka bashi yanzu kuma ka rena shi ko ka ci gaba da sashi aiki ma daga nan ka ce ran nan ku kai mai kaza da haka ya zama aidan aikin ku hatta ta khulusa laka ka saboda sadaka ka ta kyau kenan ka jira wanda kai mawa sai ya saka ma ko sai ya yi ma wani abu in har ya ce barakallahu lahufi sai ka ce wa anta barakallahu fik kai kuma da ka ansa kai da ka bada ya ce barakallahu fi kai kuma yanzu da ka bashi ya amsa ya ce barak kowa ya maida ma kowa kenan kada ka ce kana jira abun nan innama nutimukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukuran inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahumullahu sharra dhalika alyawm walaqahum nadratan wa surura wajazahum bima sabaru jannatan wa harira saboda haka ga yadda suka saboda haka sun samu wannan su sun samu wani cewa ya idan ka ba mutum sadaka ko kai ba mutum alkhairi sai ya zama na kasan inda yake zama to kuma in ka biyo wurin yakan ji nauyi ko kuma abun nan ka daina bi ta wurin ko kuma ka daina mai sallama in ka zo wucewa sai ka ƙi mai sallama kawai ka wucewa ka kawai ka jale shi me yasa ka ki mai sallama dan kada wannan abun da kai mai yasa ya rika jin nauyi kullum in ka taho ya ganka ya tuno ka fai mai alkhairi sai canza wani abu nashi ko kuma ya rika jin nauyin ka yin saboda haka nan sai kawai kaman baka gaishe ba na mi kace na mi yau ne mai gado shi kamar yanzu misali to kai ne ka mutu tunda kai ne baka ganin ba kai ne ka mutu kuma kana da kuɗi maimakon kai ta sadaka kai ta sadaka lokacin da kake raye sai baka yi ba sai ka ya zo ya gada shi kuma da ya gada yanzu Allah ya taimaka ya ta aikin alkhairi da kudin naka lada ina za ta wurinka kai dai ka ce wurin wa za ta ladan wurin wa za ta kai ka tafi haka nan ba komi shi kuma ya zo yana ta sadaka da kudinka ina za ka samu kokwabo shi ne wurin shi da za ta zuwa to kai kuma sai a rika nuna ma ga dukiyarka amma ta tafi cikin mizanin wani kai baka samu komi ba ya fito ko shine magana aha sai ka je ka tambayo can wa kana abdurrahman bin habib rahimahullahu ta'ala yanzu mutumin da aka bashi abin shi aka sa shi ya ƙi shikenan sai kuma yanzu dan bayan ya riga ya fusatar da Allah sai kuma sannan za dauka bashi da fa ma ya ci gaba da kirkin kai yayi kaman yanda wani sahabi yayi shi da yazo mutuwa yana alkhairi yana alkhairi da yazo mutuwa sai ya ga ma dan shi ya ce alkhairin da nake yin nan idan bayan na mutu kada mutane su rasa komi sai fuskata ya zama ni fuskata ce ba sa gani amma alkhairin da nake kakkafa sa sai zo ya ci gaba ba shi umarce shi ba ma ya fara to in kai kana kai ga dama ka yi ka gani ai shi ya shiga fushin Allah ne da ana zaune lafiya ne ai aikin ɗanka kana samun lada saboda shi to amma ya zo an gaya mai yaƙi yaƙi yaƙi komi ya fusatar da Allah ya shiga cikin fushi ya je daga ganin abin shi cikin kayan wani ba wa kana abdurrahman bin habib rahimahullahu ta'ala yuta bi ta'am ila al-masjid shi wannan abdurrahman bin habib ana zo mai da abinci a masallaci nan ake kawo mai abincinsa farubba mastaqbaluhu bihi fi tariq so da yawa za su tarbe shi su ce mai ga abincinka akan hanya fa yata'amuhu almasakin sai ya ce da miskinai ya ce su ci wa na barakallahu fi sai su ce mai barakallahu fi shi kuma fa yaqulu wa barakallahu fikum ko kuma Allah ya maku albarka har daga cikin magabata fa akwai wanda iyalin shi ba su taba sanin mashirin da yake azumi ba domin kullum za su ba shi abinci ya tafi da shi kawai sai ya sadaukar da shi kawai saboda shi yana son sadaka kuma wannan shine abin sadaka shi kuma baya son sai an gano yana azumi ko yana bada wannan ko su su gane abinci in suka bashi abinci ya dauka ya tafi kawai sai ya sadaka yana ta azumi to wannan ma ka yake idan aka dauko abincin shi aka bashi kawai ya dauko a masallaci ake kawo mai da an kawo ya hadu da wasu ko ya ɗeban masu ko kuma ya ce kawai ku je ku ci kawai sai su ce barakallahu fik sai ce wa antum barakallahu fikum Wai yaqulu aisha radiyallahu anha yana cewa ummul mu'minina aisha ta ce idza tasaddaqtum wa du'iya lakum idan kuka yi sadaka sai aka yi maku addu'a aka ce barakallahu lakum faraddu hatta yabqa lakum ajru ma tasaddaqtum to kuma ku maida masu kuma ku ce wa antum barakallahu fikum saboda ladar ku ta zama cikakka sosai in kun yi sadaka ya fito afdalus sadaqat sadakokin da suka fi girma daga cikin sadakoki wa afdalus sadaqati yatawaqqafu thawabuha ala halil mutasaddaq ay ala halil mutasaddaq min jihatin wa ala ali naf wa ala ali naf'iha min jihatin ukhra wato ita ladan sadaka A afdalus sadaqat yatawaqqafu thawabuha ala halil mutasaddiq min jihatin wa kuma wa ala naf'iha min jihatin ukhra wato halin sadaka ita sadaka in an yi wadda tafi akan fara kallon shi halin wanda ya sadaka idan ya zama na ikhlasi ne ka yi sadaka da goma can ka yi sadaka da goma can amma waccan ka fi saboda Allah kaga tafi waccan goma haka ne ko ɗaya kenan sannan kuma ana la'akari da halin amfanin sadakan ita kuma menene ake bukata a lokacin kai kuma sai kai sadaka da shi misali yanzu mutum ne ya daɗe bai ci nama ba sai ka ba shi nama sai ka ce ai an ce sadakar ruwa ta fi ka nemi fiye wata ka ba shi ya fi yanzu a ba shi to shi ne don da yawa mutane suna wannan kuskuren sai mutum ya tashi ce wai zai kai abincin buɗe baki azumi kawai sai kai ruwa leda goma ya ce ga ta na a sharu to ina abin shimfiɗin kawai mutane ba su ci komai ba tun da safe sai su ta ɗiban ruwa suna zuba ruwa mahaɗi ne kawo abin da za a ci sai kuma a sha ruwa kulu washrabu don kai haka a lokacin nan sadda azumi masu ciyar da azumi ka zo wanda ka san sun wuni ba su ci abinci ba to ka san ba ruwa suka fi bukata ba shi kadai abinci suke bukata sai kuma daga nan a ci a sha to sannan ka yi abin da ya fi amma din da aka zo sadaka kawai mutum ya ce a an ci a ja a yi bohol ko an ci a ja ta wannan ba ko ina ba ne akwai inda suna da ruwa ba ruwa suke bukata ba to sai ka kalli menene ake bukata a wurin shi ya fi bukata sai a yi wannan to shine sadakar da ta tafi lada wannan shine hali biyu an kalli halin shi mai sadaka wajen ikhlasi sannan kuma an kalli halin wa za a yi masadaka menene bukatar shi ya fito ko to da ka haka ake yi ba kawai ko ina ruwa ba ruwa kam yana da kyau amma inda ake da bukatar ruwan akwai inda aka ce a ba da sadaka ta abin nan a gina masu rijiya amma kaga wani shi da ya tashi ai ba ba rijiya ya gina ba sai ya je ba da gonan dabino har dabinon kuma sun kai ɗari shida ko ɗari bakwai a cikin gona ya bada su kaga ya ba ruwa ya bada ba to da ka bukata ake kallo menene bukatan da mai neman abin da yake bukata to sai a yi wannan to shine mafificiya amma min haythu halil mutasaddiq fa inna sadaqata yu'azzimu thawabaha inda ma yakhrujuha sahibuha fi hali sihhatihi sannan kuma bayan nan bayan ikhlasi wajen shi mai sadaka to sadakar da mutum ya cire lokacin yana lafiya lau yana da bukatan kudin yana da bukata a yi tafi wadda ya cire kuma kafin sadda yake rashin lafiya sai da ya ga mutuwa tukunna a fili ya ce a yi sadaka a ba wannan a ba wannan a ba wannan ya riga ya kusa mutuwa to wannan ba ta kai wadda ya yi ba a lokacin da yake lafiya lau audu nuwa jalihi ko ga lokacin shi ya kusa wa an kuna zalika min ghinan la yufdi ila faqri ya zama kuma mutum yana yin ta da wadata wadda ba za ta kai shi zuwa ga talauci ba aw min rajulin qalilil mal ko ko mutumin da shi kuma bai da shi da yawa juhudul muqilli kenan gashi da kadan amma ya dage fa ya tasaddaqu qadara juhudihi wa saqatihi sai ya sadaka gurgudan halin sa gurgudan abin da yake da shi nan ba da daya fa kadarawa abu huraira abu huraira ya ruwaito hadisi radiyallahu anhu qal jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qala ya rasulullah ayyu sadaqati a'zamu ajran yace wace sadaka ce tafi girman lada قال أنت صدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتعمل الغنى ولا تميل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا يتي صدقة دتفي قوة صدقة لا دا شيني كبادة صدقة لوكة كنا لا فيها لو شحيح كنا روا دوكيا كنا قدينتا تخشى الفقر كنا تورنت لوشي وتعمل الغنى كنا فاتنك وداتا ددك تشيري تكيكي أولنا لوكة تشيري wala tumhil kada kai jinkirin sadaka ka hatta idza balagatil hulqum sai lokacin da rai ya zo makoshi ka ji zaka mutu sannan ka rika cewa qulta li fulan kaza wa li fulan kaza wa li fulan kaza ba wani kaza ba wani kaza ya hasaratan li hadha rajul walidhalika qala maymun bin mahran yake rahimahullahu ta'ala qala la'an atasaddaqa bi dirhamin fi hayati ahabbu ilayya min an yutasaddaqa anni ba'da mauti bi mi'ati dirhamin Kaji kai maganan ka mai da can ma wanda ya ce shi dan baban ba zai samu komi ba ko ma kaddara ma zai samu wannan cewa ya yi sadaka a rayuwar shi yana raye lafiya lau ya dau dirhami ɗaya ya bada sadaka da kanshi ya fi masa akan bayan ya mutu a mai sadaka da dirhami ɗari kaji bambancin to kaddara ma in an yi tantin zai samu wadda kai da kanka ba kaman wanda zai ma ba mutane sai mutum ya mutu ba tukuna ya zo a ce wai mai karatun qur'ani sadaka ba ruwan shi da karatun qur'ani a ce ai mai sadaka a zo ai mai wani ma subhanallahi jiya wani ya turo ma wani bidiyo na san kuma kun gani watakila ya ce wani makarancin qur'ani ne suka rigima shi da wani wanda ba makarancin qur'ani ba kawo su kotu gaba alƙali alkali ya tambaye su wannan aka ce makarancin ƙur'ani ne ce a ba kai makarancin ƙur'ani kuma ce kana faɗa da wani abin nan ai bai daidai ba bai daidai ba kana mahaddacin ƙur'ani a ce kun yi rigima da wani haka nan kawai saboda wani abu ce to kuwa zan ladabtar da kai ya ce shiga nan ya sa shi cikin wannan abun nasu ya ce yi karatun ƙur'ani ya kusa alarama alarama ya dinga zuba karatu sai da ya izu hudu yana ta karatu da ya ji izu hudun nan ya yi karatun ƙura'ani ya yi karatun ƙura'ani ya ce to mu ba abin da za mu yi makarantun ƙura'ani girman makarantun ƙura'ani ya isa a ƙyale shi yanzu don haka ƙura'ani ya cece ka tun a nan duniya wannan ƙura'anin da ka karanta ya sa ba za a yi ma komi ba don haka an sallame ka kotu ta sallame ka kai kuma wanda kuka yi faɗa da makarantun ƙura'ani zo kai ma kai ma shiga ƙura'ani ya cece ka ha ba ya shiga bai iya komi ba ya ce karanta fatiha ya kasa karanta fatiha ya ce to kai kuma ƙur'ani bai cece ka ba naka sai na kulle ka ya ce to da mi kake sallah ya ake kai sallah ya ake baka iya fatiha ba mi kake nema na duniya abin da ya sa ma kai faɗa da makarancin kenan dan baka san darajar shi ba naka ƙur'ani ya kulle ka saboda haka zan kulle kai kaje sai ranar litinin ya ce a kai shi kurkuku sai ranar litinin a buɗo man shi ah! ya ce da ya koma ofis ɗin shi sai kawai ya ji matasa na cewa tab e lalle yanzu mutum dole ya dage iya ƙur'ani tun da dai gashi nan tun a duniya ma ya ce ci kaga wannan shi ma yanzu ba dan ƙur'ani nan ba da haɗa su ba zai kulle su amma yanzu dalilin ƙur'ani shi an sallame wannan kuma an kulle shi lalle bari mutum ya dage shi ma iya ƙur'ani tab fatiha fa bai iya ba babu bai yi ba to kuma yanzu mutane nawa ne nan da za a kulle kofa da kun sha mamaki wallahi da za a rufe kofofin na a tare a ce kowa sai ya yi sannan ya fita ta nan a nemo masu masu alƙalan ƙur'ani ka ji yau da ka ji kamu kuma duk wanda bai yi ba sosai in kai kuskure goma duka goma a waje a ce masu duka na nan kuskure goma bulala goma a sa liman shine alkali a nan aikara da an zo ka faɗi fitilan na kunna ma fawo ya ce daya a rubuta da an kunna ma fitilan nan biyu fawo daga nan kawai liman ya ce to a zai a zane ka ka gani ranar juma'a da mai zuwa mutane nawa ne za su zo da sama da ƙasa za su dawo na masallacin <laughs> to wallahi gara a bulale ka nan duniya kan baka iya shi ba kafin ka je lahira kaga ka je lahira baka iya komi na qur'ani ba <coughs> bayan Allah ya raya ka ka balaga ka kai shekara 40 baka iya qur'ani ba wallahi zaka sha mamaki kowa ne ne kai zaka sha mamaki to da haka kowa ya dage iya abin da zai iya yi kafin qabla fawatil awan kafin dama ta tsulle ba mutum وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانظر الله خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدع بمن تعول يتي ما في بيتي الصدقة دا متن زي يتي ود زي أباين وداتا كدا متن يزم يا قوبي يا قارا wannan wala taj'al yadaka maglulatan ila unkika wala ifa kullal basti fataq'uda maluman masura idan ka tashi ba da kada ka rike hannunka kwata-kwata ka damke ka zama sufa gulu baka balluwa to amma kuma kada ka balle gaba ɗaya ka bayar ka koma kai kuma baka da komi kai ma suka koma cikin wancan matsayin saboda haka tsaka tsaki dai za a yi saboda haka aka ce allarina kun ga can allarina idan anfaqu lam yuqtiru wa lam yusrifu wa kana na zalika qawama to ka zama tsakanin nan ka tsaki kada ka wuce can wuri kada ka zama can kada ka zama arodite mhm ay afdalu sadaqa ma waqa ba'da an yastaqim aka ce ka fara da wanda ke karkashin ka wanda kake ciyarwa ay afdalu sadaqa ma waqa ba'da an yastabqa al mutasaddiq li nafsihi ne abinda mutum ya rage bayan shi mai sadakan ya rage makai shi wani abin da yake zai amfana da shi wa man ya'ulu da wanda yake yake daukar dawainiyar su qadar al-kifaya baitu la yasiru mutajan ba'da sadaqatihi ila ahadin kada shi kuma bayan yayi sadaka shi ma ya koma yana ta roƙon wasu yana cewa gaskiya shi fa ya riga ba in kantanta daga nan sai fara nadama balle in ya je radda ya je roƙon wani ya hana shi ya ce kaga shi ma da ya sani da bai abun nan ba da to ya tsaya tsaka tsaki kada ka wuce shi kullun aqida ta ahlus sunna wal jamaa ita ce al wasafiyya mutum ya tsaya tsakatsaki kai baka zurfa fatan ba kai baka sakaki ba ko da aka yi maganan yadda za mu sai halin annabi aka ce bainal hukukun nabi sallallahu alaihi wasallam bainal ijlali wal ikhtilal a tsaya tsakatsaki tabi bi hada subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم يا ربي يا ارحم الراحمين هذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين an da za ka gaya ma wannan liman sai